Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita biyar Saurayin gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 16 ga watan satumba shekarar 2019 mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana karfe 1 dare a nan washington dc da farko ga kanan labaran duniya shugaban amurka donald trump ya ce a shirye sojojin amurka suke su kai harin mai da martani saboda harin da aka kai akan babbar matatar man saudiya kungiyar al-shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 17 a somaliya jiya lahadi 'yan kasar tunisia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba to kanin labaran kenan rahotanni daga yankin niger delta mai arziki mai a nigeria na nuni da cewa matsalar garkuwa da mutane domin neman kudin fansa ta hana mutane sakat a yankin ishu na garkuwa da mutane akan hanyar da ake kira east west road da kuma elele owerri road waɗannan wuraren sun buwayi mutane da rana tsaka za a fito bakin hanya a kama mutane a shiga da su cikin daji a yi garkuwa da su ana amsa kuɗi To yayin da aka yi bikin ranar demokuraɗiyya na duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan yadda tsarin mulkin na demokuraɗiyya ke tasiri a rayuwar al'umma. To shin ko jama'ar kasashen nahiyar Afirka na cin gajiyar tsarin na demokuraɗiyya? matsalar inda take yau mutane 'yan kalilan suka yi garkuwa da wannan demokaradiyya suke cin su. Za a ji ƙarin bayani a rahotannin da muke tafa da su sannan sarfila hashim gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya amma bari mu fara da shan labaran duniya. assalamu alaikum shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce sojojin amurka sun yi ɗamara da cikakkun makamai da mayar da martani akan hare-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai muna da hujjar yin imani cewa mun san wanda ya aikata abinda trump ya rubuta kenan a kafar twitter jiya lahadi da yamma shugaban kasar ya kuma kara da cewa yana jira ya ji daga saudiya game da waɗanda suka yi imani su suka shirya harin kuma a bisa wani sharaɗi za su ɗauki mataki tun da farko sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya wallafa wani saƙon twitter mai cewa yanzu iran ta ƙaddamar da wani mummunan hari akan wurin da ake samar da makamashi a duniya wanda bai yi la'akari da ikirarin da 'yan tawayen huti na yemen masu samun goyon bayan iran cewa su suka kai harin da jirage marasa matuka ba sai dai iran ta kira zargin cewa tana da hannu a harin cewa gagarumar makarya ce ƙungiyar mayakan al-shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla bakwai a somaliya hukumomin yankin lowa shabelle sun faɗa wa sashin somaliyanci na murya amurka cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen kuryoli a ranar asabar da daddare inda suka yi amfani da makaman roka da kuma manyan bindigogi inda suka hallaka mutane tara magajin garin kuryoli said ali ibrahim ya faɗa wa sashin somaliyanci na murya amurka cewa makamin roka da 'yan bindigar suka harba shi ne ya yi sanadin yawancin mace-macen da aka samu sojojin gwamnatin somaliya tare da taimako daga dakarun kungiyar haɗin kan afirka wato au waɗanda suke da sansani a bayan garin sun dakile harin a cewar jami'ai sai dai wasu mazauna kuryoli sun yi zargin cewa harba manyan makaman da dakarun au suka yi ne ya janyo mutuwar wasu fararen hula jiya lahadi ne 'yan takarar kasar tunisia suka kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasa na gaba daga cikin 'yan takara 24 inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuna cewa wasu 'yan takara biyu da ba sanannu ba ne su ne a kan gaba mutane sama da miliyan bakwai ne suka cancanci kada ƙuri'unsu wanda ake ganin shine karo na biyu da aka yi zaben shugaban ƙasa cikin walwala a wannan ƙasa ta arewacin afirka shekaru takwas bayan abin da ake wa lakabi da juyin juya halin jasmine a wani hoton bidiyo da aka nuna kai tsaye mutane sun cika wata makarantar firamare sun yi layi a kusa da wani hoto da aka lika yadda za ka jefa ƙuri'arka wani ɗalibi ɗan shekaru sha tara da haihuwa mai suna yoman albena, yana cikin farin ciki kasancewar wannan ne zabensa na farko Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta janye dakatar wadda ta yi wa kungiyar bada agaji ta Red Cross kuma ta mai da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan kungiyar ta icrc waɗanda ke aikin ba da agaji a afghanistan masarautar islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan kungiyar ba da agaji ta icrc a afghanistan kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da kungiyar icr take gudanar da ayyukanta kuma su kula da tsaron ma'aikatan kungiyar da kuma kayayyakinsu a cewar wata takardar bayanai da ta kungiyar ta taliban mai magana da yawon kungiyar agaji ta icrc ya ce ranar ta yi daidai da ranar da kungiyar ta koma da ayyukanta a cikin fadin kasar ta afghanistan sojojin gwamnatin syria sun jefa bama-bamai a yankin da 'yan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin lardin idlib na syria a cewa kungiyar da take saka ido an auna makamai masu linzami da dama kan garuruwa da kuma ƙauyuka a ɓangaren kudancin idlib da yake ƙarƙashin ikon dakarun 'yan tawaye a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta syrian observatory for human rights sai dai ba a samu rahoton rasa rayuka ba a harin na jiya lahadi Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati sun sake yin aron gama da 'yan sanda a Hong Kong a jiya Lahadi. Kana masu zanga-zangar sun jefa duwatsu da kuma abubuwa masu fashewa a kan jami'ai, waɗanda su kuma suka mai da martani da jefa hayaki mai sa kwalla da kuma fesa ruwa zafi da daga motar tankar ruwan zafi. Wasu dubban masu zanga-zangar suna ta jefa tubalai akan 'yan sanda da ke wajen sansanin dakarun Chinese liberal uh, people liberation army da ya rushe kuma suka sa wuta a wasu alluna da suke dauke da rubutun bikin zagayewar shekaru saba'in na ranar 1 ga watan oktoba da china ta samu 'yancin kanta a gaida muhammad hafiz lewan da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara daga Najeriya inda al'ummar yankin Niger Delta mai arzikin mai da ke kudancin kasar suke kokawa da yadda matsalar rashin tsaro ta addabi yankin musamman ma ta garkuwa da mutane baya ga masu fashi da makami da yawaitar kungiyoyin asiri. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana daga Port Harcourt babban birnin jihar Rivers. rashin tsaro ya sake dawowa a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta yayin da kashe-kashe ke faruwa a wasu sassan jihar da garkuwa da mutane tare da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri al'ummomin yankin Ogoni da ya haɗa ƙananan hukumomi hudu da ke yankin wato karamar hukumar Tai da Kana da Gokana da kuma karamar hukumar Eleme na ci gaba da koka wannan matsala kan halin da suka shiga kuma ga abin da suke cewa. because of the insecurity situation killing almost on daily basis Chogoni. wannan yana cewa ne sunana duk saroni. ya ce ana samun kashe-kashe a wannan lokaci kusan kullum a lungu da sako a yankin mu na ogoni da ke jihar ribas a sakamakon ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri shi kuwa wannan ya ce Today we heard that there was killings of some ladies anti-cultist group. Yana cewa ne kashe-kashen da ke faruwa a yankin mu na Ogoni. Mun samu rahotanni da ke nuna cewa an kashe wasu mata biyu a sakamakon tu'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu garkuwa da mutane a yankin mu na Ogoni. Don haka muna kira ga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar Rivers da su ɗauki matakan da suka dace domin dawo tsaro a yankin na Ogoni. Commissioner of Police bringing more security. Da kowane mataki rundunar 'yan sandan jihar Rivers ke ɗauka dangane da wannan matsalar. Alhaji Mustapha Dan Daura shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers a wata tattaunawa da na yi a ofishinsa da ke birnin Fatakwal ya ce. Lokacin da na zo akwai ishu na garkuwa da mutane akan hanyar da ake kira East West Road da kuma Elele Owerri Road. Waɗannan wuraren sun buwayi mutane da rana tsaka za a fito bakin hanya a kama mutane a shiga da su cikin daji a yi garkuwa da su ana amsa kuɗi kamar dai abin da ke faruwa a tsakanin abuja da kaduna to dai ba motocin da muka fara na sa yan patrol da mutane aka sa motoci kusan guda takwas akan hanyar nan amma dai ana zargin yan kungiyoyin asiri da hannu wajen kashe-kashe tare da satar mutane domin neman kuɗin fansa da aikata miyagun laifuka rundunar yan sandan jihar rivers ta ce sun yi gaman katar inda suka kama mutane da dama kamar yadda mustapha dan daura ke faɗi muna samun nasara akan wannan operation da muke kullum ba ranar banza da za ta waye gari ba mu kama waɗannan yaran ba mu ba mu samu bindigogi a hannunsu ba kullum sai mun kama waɗannan yaran kuma sai mu samu bindigogi a hannunsu. haka zalika kwamishinan na 'yan sanda a jihar rivers ya kara da cewa sun saka kafar wando ɗaya da 'yan fashin teku da ake zargi da sace-sace da ke ƙara yawaita a kan ruwayen yankin niger delta ya ce mu polis muna da na polis na ruwa wanda suke amfani da wadannan bot da ake amfani da kuma jiragen ruwa muna da su a nan rivers kuma akwai nigerian navy su ma suna nan da jiragen ruwansu ana nan muna patrol ga baki da saboda haka duk waɗannan wurare wanda suke sai an shiga ruwa ake zuwa muna da marin police kuma muna da yan sanda wanda suke na ƙasa suna nan ajiye saboda haka in sun gama abubuwan da suke sun shigo za mu zo mana mu damke su a nan wurin mu kama su mu kawo su nan cikin port mu caji nasu zuwa kotu. lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya. Gargaɗe mai gina To a gaida Lamido. To inda aka yi bikin tunawa da ranar demokuraɗiyya ta duniya a jiya Lahadi 15 ga watan Satumba. Masu rajin kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da yadda ake fuskantar koma baya wajen mutunta ka'idojin tsarin mulkin na demokuraɗiyya a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka. Daga mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya haɗa mana. Ganin yadda shugabanni ke fatali da ka'idodin demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa ya sa majalisar ɗinkin duniya keɓe ranar sha biyar ga watan satumba domin tunatarwa a kan mahimmancin wannan salon mulki da ke buƙatar kiyaye haƙƙoƙin jama'a sai dai shekaru sama da goma bayan haka har yanzu wannan matsala na ci gaba da kamari a wasu ƙasashen afirka in ji sanusi muhammad na ƙungiyar mpcr misalin shekara fiye da 20 ƙasashen afirka mafi yawa aka yi gwagwarmaya domin a tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a kauda mulkin danniya mulkin kama karya yau in aka tsaya aka yi raskwana kwalliya ba ta biya kudin sabili ba saboda duk irin ta'asa da ake da toye hakkin al'umma yau ana yin shi fiye da yadda ake yin shi lokacin mulkin mallaka ma mulkin kama karya matsalar inda take yau mutane 'yan kalilan suka yi garkuwa da wannan demokaradiyya suke cin gajiyarsu. demokaradiyya wani salon mulki ne da ake yi wa fasarar mulkin al'umma daga al'umma domin al'umma sai dai rashin sanin hakan ya sa a yau talaka baya cin amfanin wannan matsayi da doka ta yi tanadi domin sa in ji jori ibrahim daya daga cikin masu lacca a taron muhawarar da aka shirya albarkacin wannan rana wacce a bana ke mai da hankali akan bukatar shigar da kowane ɗan kasa a dama da shi ya kamata talaka ya gano mulkin demokuraɗiyya shine adda iko shine da da arzikin shi da kuɗin shi ne waɗancan suna nan suna facaka in bai tashi ba ya tsayin daka sai su ci gaba da yin hakan amma in kan kowa ya waye mutane suka gane dole ne cilas ne shugaban ne su komo su rawa ta gari ai waɗancan kasashe da ake ca masu demokaradiyya girkaka ba wani abu ne girka ta ba ganuwa ce ta 'yan ƙasa da su ne adda iko su ne ke zaɓa wanda suke so su bashi iko su ne ke yin hukunci ga shugaban ne wanda baya adalci yan siyasa na kan gaba a sahun waɗanda ake zargi da hannu wajen taɓarɓarewar demokradiyya a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar sauraka na tuntuɓi wani ɗan siyasa Alhaji Ibrahim Yakuba don jin ta bakinsa idan muka bar demokrasiya ta tsaya bakin zancen siyasa to an rage mata ƙarfi an rage mata ma martaba tunda abin da ke da yawa shine kula da hakkin talakawa su suka hiya kuma wannan wajibi ne azama gwamnati da ke rikwata shi matsalar tsaron da ake fuskanta a kasashen sahel inda kungiyoyin ta'addanci suka addabi jama'a wata hanya ce da aka gano cewa gwamnatoci na amfani da ita don tauye hakkin 'yan ƙasa misalin yadda dokar ta ɓaci ke takaita kai da kawon jama'a yayin da take ƙara wa jami'an tsaro karfin iko sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger talaka kamar kuka kuri'ar cinka. A gaida Sule mummuni Barma to idan muka koma Najeriya ko a ina aka kwana dangane da batun haramta amfani da takin zamani da jami'an tsaro suka yi a wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya? mun yi maya kafin ma mu samu shigo da takin nan saboda jami'an tsaro suna gani kamar yan ta'adda za su yi amfani da takin nan sun hana wasu jihohi shigo da taki musamman wannan uh, busasshen taki uh, su npk da yuriya da sauransu ana so a yi amfani da takin ruwa wanda kuma mutanen mu ba su uh, fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba To wata hira ta musamman da murya Amurka ta yi da gwamnan jihar Yobe mai mala buni kenan sai a biyo mu ashirin mana hantsi da misalin karfe 8 domin jin cikakkiyar hirar. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti shida kenan da minti shida a Damaturu babban birnin jihar ta Yobe. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga mu na gaba. jama'a salamu alaikum kamar yadda filin ciki da gaskiya alkawarin tuntubar ma'aikatar shari'a ta najeriya wadda hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea take ta kan korafin da wasu ma'aikatan hukumar suka yi na cewa an bar hukumar karazibi ba tare da kulawa ba da kuma yin amfani da tsaffin kayan aikin da suka hada da bindigogin da tun yakin basasa aka yi amfani da su mun zanta da ministan shari'a na najeriya abubakar malami don jin yadda ofishinsa ke gudanar da harkokin hukumar ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya ba da tabbacin gwamnatin buhari na ɗaukar matakan inganta lamarin hukumar don rage illar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da ya zama ruwan dare a ƙasar. Kazalika da sanadiyar ruguza arzikin ƙasa ta hanyar haukacewar mutane komai da masu kyan ƙwayoyi masu sakarci. Ga dai hirar da Nasiru Adamu Elikai da ministan shari'a na Najeriya. Ina tare da ministan shari'a na Najeriya barista Abubakar Malami. Wanke ah, da dai ah, me za ka ce wannan hukuma ta NDLEA tana ƙarƙashin ofishinka ne? shin yaya kake gudanar da jagorancin wannan hukumar saboda ta biya bukatun da ya sa aka kafa ta na yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi. To kamar yadda ka sani a kowace hukuma wadda gwamnatin tarayya wadda aka kafa a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ana ɗaukar matakai na kyautata mu'amalolin da suka dangance ta domin ganin da cewa ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan abubuwan da anka kafa ta domin cimma biyan so ita ma wannan hukuma wadda take da haƙƙi na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kamar ko ce hukuma ana ɗaukar matakai ire iren makamancin waɗannan amma dai gaskiya al'amari shine tana samun nasarori kamar wani lokaci da gabata an abin an ɗauki matakai na samun nasara a kan ganin cewa ainihin an yi mu an yi kame irin wanda ba a taɓa yi ba ta fuskar abin da ya danganci safarar miyagun kwayoyi a nan Najeriya wasu kwantenoni ɗauke da ainihin haramtattun kwayoyi ah, wanda ake ta'amuli da su an kama kwantena ina ganin za su kai kusan ah, takwas ko fiye to ta hukka gyare-gyare da kuma gwamnatin tarayya ke yi kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta ba ita wannan hukuma dama har ila yau na ta karin ma'aikata domin cewa ainihin karin ah, ma'aikata ina ganin za su kai dubu biyar ko biye domin ganin da cewa an inganta ta an kara karfafa mata gwiwa na ganin da cewa ta samu biyan bukata akan abin da aka kafa ta domin yi wato yaƙi da hito na hito da fatauci da kuma da miyagun kwayoyi. a barisa abokan malami lokacin da ka karbi wannan aiki na ministan shari'a dubu biyu da goma sha biyar da yanzu kuma ka sake dawa wannan hukumar me ka samu a bangaren yaƙi da cin yaƙi da shan miyagun kwayoyin nan ne shin akwai wani abu da ka gyara ne uh, da ake barna da a baya ko kuma kawai ka ɗaura ne daga inda ka sami hukumar eh to babban gyaran da aka yi dai ai kamar da ka sani a wancan karo lokacin da muka zo am karo na farko a wannan lokaci ne muka bi bahasi muka fahimci cewa tana da buƙatar ƙarin ma'aikata domin inganta ayyukanta kuma wannan bukata yanzu da ta biya tun a wannan wancan karo aka aka neme ta saboda haka abu na farko shine akwai karancin ma'aikata a kan wannan lokaci saboda haka a irin wuraren da ya kamata ta faɗaɗa domin yin aikinta ba ta da wadatattun ma'aikata waɗanda za su faɗaɗa aiki ta wannan huska saboda haka mataki na farko shine tauye ainihin damuwar da ke da nasaba da rashin wadatattun ma'aikata an ɗauki mataki na maganinta. har ila yau kuma abin da ya danganci ba da dama na abin da ya danganci capacity building wato kwarewa ma'aikata ta huskar ah, samun ah, ainihin gudunmuwa na ganin da cewa an tarbiyyantar da ma'aikata akan dabarun aiki shi ma an inganta shi kuma an ci gaba da bin bahasi na ainihin ah, abubuwa rauni wanda ke ga ita hukumar da kuma bin bahasin yadda za a yi a inganta raunin kamar yadda ka sani a wannan lokaci ina da special assistant a office ina wanda yake tsohon uh, chairman ne na ita wannan hukuma wato alhaji giyaɓe wanda kuma a wannan lokaci an ɗauki manyan matakai waɗanda suka haɗa da kange dukiyoyin waɗanda ke ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi da bin bahasi na ganin da cewa ainihin an taimaka cikin gaugawa duk lokacin da hukumar ndlea din wato hukumar da ke eh, yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta samu wani mutum wanda take zargi da cewa ainihin kuɗaɗen da ya mallaka na haram ne ta husa mu'amalar kwaya sun aiko bukata ta gaugawa kuma a kan tsari na gaugawa ofishin attorney general ya kange wannan dukiya haka kuma ta ta tattama ainihin dillallan kwayoyi ana ɗaukar matakai na gaugawa na kange wannan saboda abin da nake kokarin in ce musamman akwai special assistant a ofishin attorney general wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya amince aiki da attorney general na ganin da cewa an kasance ana jin bahasin ita wannan hukuma ana kuma la'akari da kasawa in akwai ta da kuma hanyar da za a bi a yi ta kuma an kasance ana ɗaukan matakai ta huskar dokar da ta danganci wannan hukumar ta huskar da danganci eh, ainihin inganta eh, sanin makama aiki na ma'aikata ta huskar abin da ya danganci zurfafa bincike ta huskar abin da ya danganci gurhwana da waɗanda ake zargi da aikata laifi da kuma ya danganci miyagun kwayoyi da kuma hallaka ko kuma destroying din ainihin wurare waɗanda ake zargin cewa an kafa su ne domin domin yin su waɗannan miyagun kwayoyi. Sau daga alaƙalin abu ne wanda ake kira aiki work in progress ana ci gaba ne a kowane lokaci na bin bahasin eh, ainihin ita wannan hukuma ta huska inganta ta ta huska inganta aikinta ta huska maganin ainihin matsaloli waɗanda ke tattare da ita da kuma ba ta gudunmuwa na ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huska aikinta. Na'am a ƙarshe Marisa Abubakar Malami idan eh, jami'an wannan hukumar suna da wani korafi na rashin kayan aiki eh, na rashin kwarewa na rashin ƙarin girma wani mataki kamata su ɗauka ne idan suna shakkar jagororinsu na cikin ofis ba za su share musu hawaye ba. To tsarin aikin gwamnati kowane iri yana da dokokin shi da ka'idodin shi waɗanda ainihin na sauraren koke yin akwai shi na kuma ainihin bin bahasin matsala in ta taso. Saboda ka shawara ita ce cikin kowane yanayi a kowane bangare na gwamnati. Duk lokacin da aka samu ma'aikacin gwamnati ya ga cewa an yi mai ba daidai ba ko an cutatar da shi ta huskar mu'amala aiki yawayi eh, doka wadda ta kan hukumar da yake wa aiki ya kuma bi bahasin tsarin aikin gwamnati dokokin da ke da nasaba da wannan aiki ya aiki kansu waɗannan dokokin suna nan ba bakin dokoki ba ne kuma ana ci gaba da aiki da kuma tasarrufi a kansu a ƙarshe gaba ɗaya a shekaru hudu nan allah ya yarda ya kake so ka gaita wannan hukumar ta yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta zama musamman ma yadda Eh, wannan shiri na ciki da gaskiya ya ɗauko labarin da ya shafi inganta wannan hukumar. To a gaskiya al'amari kamar da ka sani matsalar miyagun kwayoyi ba a Najeriya kaɗai ba a duniya gaba ɗaya ta zama ta zama annoba. Saboda haka idan kuma ana magana annoba ta zama kamar kashin baƙi ne dole sai kowa ya an haɗa ƙarfi da ƙarfe. Amma abu mafi ala ne zama an tattara hankali an ƙarfafa abin da ya danganci eh, dillallan kwayoyin su kansu. ya zama an ɗauki wani mataki na hoɓɓasa na ganin da cewa an yi maganin dillancin fatocin ƙwayoyin an kuma inganta ainihin gogewa da ƙwarewar ma'aikatan da ke da nasaba da hito na hito da mu'amalolin miyagun ƙwayoyi an kuma ɗauki mataki na ganin da cewa an ƙarfafa dokoki an kuma tabbatar da suna aiki har ila yau kuma a ɗauki mataki na ganin da cewa kayan aiki waɗanda ake buƙata. da kuma mu'amala ta fahimtar juna tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe na duniya waɗanda ke waɗanda wato masu mu'amala ƙwaya suke ta'ammuli da su an samu haɗin kai eh, na gida da na waje na ganin da cewa an eh, ɗauki matakai na magani ita wannan annoba. ministan shari'a na najeriya kenan abubakar malami kan halin da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayi ta najeriya ndla ke ciki masu sauraro anan za mu dakatar da wannan shiri amma daga baya za mu sake wayar wannan batu domin ganin irin matakan da za a ɗauka wajen bunƙasa wannan hukuma ta hanyar samar da kayayyakin aiki da kuma kula da jin daɗin ma'aikata. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasar Adamele Kaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To gaida Sarfilo Hashim Gumal yanzu kuma ga labarai a takaice. Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi ɗamara da cikakkun makamai da mayar da martani akan hare-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafi girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ƙaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar Asabar, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla sha bakwai a Somaliya. hukumomin yankin lowa shabel sun faɗa wa sashin somaliyanci na muryar amurka cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen kuryoli a ranar asabar da daddare inda suka yi amfani da makaman roka da kuma manyan bindigogi inda suka hallaka mutane tara jiya lahadi 'yan kasar tunisia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba daga cikin 'yan takara 24 inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuni cewa wasu 'yan takara biyu da ba sanannu ba su ne a kan gaba. A jiya Lahadi, kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta janye dakatar wadda ta yi wa kungiyar ba da agaji ta Red Cross kuma ta mai da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan kungiyar ta ICRC waɗanda ke aikin ba da agaji a Afghanistan. Masarautar Islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan kungiyar ba da agaji ta ICRC a Afghanistan. Kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da kungiyar ICRC take gudanar da ayyukanta kuma su kula da tsaron ma'aikatan kungiyar. To masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci amma dan an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziya ga iyalan tsohon ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka Alhaji Sale Aliyu Hadeja wanda Allah ya warasuwa a jiya Lahadi a asibitin Malam Aminu Kano bayan yar gajeruwar rashin lafiya da ya fama da ita. marigayi sale aliyu hadeja na ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka buɗe sashen hausa na murya amurka da su shekaru arba'in da suka gabata ya rasu ya bar mai ɗakinsa 'ya'ya da kuma jikoki da fatan allah ya ji kansa har ila yau muna mika sakon ta'aziyya ga abokiyar aikinmu julie leathers gresham bisa rasuwar mahaifinta mr ozel leathers wanda ya rasu a ranar juma'a da fatan allah ya bada haƙuri da juriyar wannan babban rashi amin za madadin muhammad hafiz baballe da ciba hero diodone sai kuma injiniyan mu peter mahmud lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc sai mun haɗu a hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.